A cikin yanayin na karancin kudade gwamnati na bukatar taimakon ƙungiyoyi masu zaman kansu a yaƙi da al'amarin auren yara a Nijar. Daraktan ma'aikatar kare yara Usman Ahmadu ya bayyana cewa ƙungiyoyi masu zaman kansu 120 na cikin gida da na ƙasa da ƙasa masu aiki a fannin kare yara suna kumshe cikin mayan gamayyar ƙungiyoyi guda biyu, konid da konaf ONG suna tallafawa ayyukan da gwamnati take yi. Ba iya kasancewa ko ina saboda bukatoci na ƙasa ba su da iyaka. Gwamnati ita kadai ba ta iyawa. Su ma waɗansu ƙungiyoyi ya kamata su yi hubasa na cimma wannan muradi. Wasu daga cikin ƙungiyoyin sun tanadi tsarin aiki na kansu, kamar ƙungiyar kiyar da ke tallafawa gungu-gungu na matan karkara da ake kira mata masu dubara. Madam Hamadu Aisa Adamu, ƙwararra ce a fannin jinsi a kiyar Nijar. Muna kokarin tallafa ma wannan kungiyoyin na mata masu dabara wanda suke taka rawar gani sosai a fannoni daban-daban na rayuwar al'umma musamman ma bangaren auren yara. Muna wayar musu da kai kan hakokin yara mata da ma matan su kansu kan auren wuri da ake ma 'yan mata. Haka zalika muna karfafa musu kwarin gwiwa kan yekuwar kafa makarantun sakandare a cikin kauyuka da kuma gidajen karbar baki da kungiyoyin matan ke ci gaba da gudanarwa. Waɗannan gungu-gungu na mata suna tallafawa mata dubu 766 biyar daga su karkashin kungiyar kyar suke kai tsaye tare da haɗin gwiwar asusun kula da al'umma na majalisar ɗinkin duniya unfpa da gwamnati manufar kungiyoyin masu zaman kansu ita ce jinkirta auren matasa masu rauni tare da karfafa musu gwiwa domin ganin sun iya ɗaukar nauyin kansu da kansu misalin kungiyar plcaf wadda ta yi galabar fasa da auren yara da dama tsakanin matasa dubu goma da ɗari hudu da ta kula da su a yamai da doso bukari zakariya maiga shine shugaban majalisar shawara na hukumar kungiyar. Fannonin da muke kare waɗannan yara sun kumshi tsarin koyarwa na hukuma da kuma wanda ba na hukuma ba da lafiya. Muna aiki cikin gundumomi takwas. Waɗannan ƙungiyoyi suna kuma gudanar da ayyuka masu amfani kamar sauke waɗanda aka gallazawa. Ƙungiyar FEV tana yin wannan aiki tare da ba da fifiko ga sasantawa. Alzuma Tarawari Ibrahim shine mai kula da tsare-tsare na ƙungiyar. Rawar da muke takawa shine wayar da kawuna da kuma shiga tsakani idan lamarin ya kiya sai mu tuntuɓi hukuma kamar polis gendarmerie ko kuma mashara'anta wannan shirin na musamman kungiyar unicef ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi